Thank you. du studio bonjour. Il vient d'être 11h à Niamey et c'est lors de votre émission Le Niger sur Kalangou. Vous êtes en compagnie de Rukayeto Abdraman et moi-même Salamatou Kadri. Bonjour Ruki, en forme ce matin Très en forme, même Salamatou et toi Super, alors, quel est le programme du jour D'abord, le flash d'information, la rubrique hebdomadaire environnement, du loti, du sport, de la culture linguistique. À cela s'ajoutent nos rubriques spéciales Ramadan pour vous accompagner, chers auditrices et auditeurs. Vous suivrez les conseils du prédicateur ainsi que ceux du nutritionniste pour votre bien-être. Et ce n'est pas tout qui nos chroniqueuses vous proposent des recettes culinaires et astuces pour votre vie de tous les jours. De la partie invitée du jour, un entretien avec Zara Madi, présidente du groupement Godiaga Allah de Filingue, spécialisé dans la fabrication des farines pour enfants. auditeurs, euh, tout de suite, le flash d'information avec euh, Nafissa Damoussirfo. Bonjour Nafisa. Bonjour. Bonjour Nafissa. Bonjour Salamot. Quelles sont les news de ce matin dans un entretien téléphonique hier 26 mars, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdrahman Chani et le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, ont discuté de l'expansion d'une coopération stratégique multisectorielle et globale entre les deux pays, rapporte le service de presse de la présidence du Niger. Tout en évoquant l'attentat terroriste de Caucus City Hall du vendredi soir, les dirigeants nigériens et russes ont évoqué la nécessité de renforcer la coopération sécuritaire entre les deux pays pour faire face aux menaces actuelles. Ici au Niger, des cas de meningite ont été décelés dans la région de Dosso à la date du 26 mars. Sur les 15 cas, 10 décès déjà enregistrés, dont la plupart des enfants du préscolaire. Le gouverneur de la région a, au cours d'une réunion de sensibilisation sur la maladie, indiqué que la situation est sous contrôle. Au Togo, l'Assemblée nationale a adopté lundi 25 mars la proposition de loi portant révision de la Constitution dont le principal fait majeur est le passage à un régime parlementaire. Ainsi, le président de la République qui prend le titre de président du Conseil ne sera plus élu au suffrage universel direct mais par les députés. C'est la fin de ce flash d'informations. Merci beaucoup Nafisa. Je vous en prie, bonne suite. <laughs> Chers auditeurs, comme annoncé à l'entame de l'émission, notre entretien du jour c'est avec Zara. Ramadi, Madi, présidente du groupement Goudia Gaalla, spécialisée dans la fabrication de farine pour enfants. D'ailleurs, Salamatou, c'est toi qui l'as interrogé, on l'écoute. Depuis quand vous avez créé le groupement Depuis 2000. bana mun kare gini masha Allahu mun fara gari muna son gari muna aika ofital dan malnitri dan yan tamuwa garo digin ce mm. su ifo rifo na rogo na da. to garin yara dai ya kunshi hatsi eh, da waken awara da waken mu na gida da kwalanshi. suna aka haɗawa a sarrafa ai garin yara nake kike sa matan matano goyo ga da aikin ti akwai inganci kwarai cikin abin gashin garin yara tunda dole sai tsafta sai da an kai muna karatun tsafta tsantsanta yadda tsafta take cikin tsaftan nan aka yin garin yara ana baki ta hatsi in an baki sai su a hidda musu tsauna a hidda ƙananan hatsin nan in ƙana ƙanana a bar wa'ancan manya sai a wanke su in an wanke su sai a shanya in sun bushe sai a soya su a sa cikin mashin a soya su shi ma waken awara a ɗebe mai dusa shi ma a soya shi wake namu na gida shi ma a wanke shi a ɗebe ba a bar mai komi pes a shanya shi ma shi ma a soya shi sannan a haɗa su in an ka hada su ne za a kai mashin cikin mashin wadda gayin gari akwai mashin cikin wadda ga hiddowar garin shi in ya hito garin nan lokacin nan za a sa mishi sinadarai akwai sinadaran shi da za a sawa kamar vitaminoni kenan da aka hada shi kuma a sa cikin wata mashin wadda za ta markaɗe shi da hada vitamin kin nan da shi sa'annan can gaba akwai kuma inda muka sa cikin sashe-sashe muna kantsewa na saidawa to san sai garo mai da mai ga gadai ne wo filin gyara to wallahi na yara na mai har da manya suna sayan shi manya suna sayan shi sosai na da ishirin aka suwa masu ɗauka anguro parce muna da point de vente like point de vente suna zuwa muna saida musu ɗari da goma za su saya gare mu amma can unité wanda ya saida sai suwa duka ashirin in da guda ka tafi ashirin ne su ma da ashirin za su sai suwa duka wa'anga unité kin namu na production kin ga irin wanga garin akwai shi mai ne akwai shi difa akwai shi da akwai keta akwai buza akwai tawa akwai eh, abin ga wallam to sun goro karan goro ta noro karin gonu to zaran do ga fai fai ga burkun no laran gonda karan ga te noro karin ba mu rabawa ana an san kuɗi ana ashe kuɗi tukar dama muna da kes saboda akwai kuɗaɗe daban-daban da muka zubawa ba mun yi sa cikin sarrafa garin ba ban fara sai suwa da yawa ba mun ka fara samun riba tukuna sai riba ta fara shigowa kamar in mun samu irin abun gashi na manyan eh, proje in sun tuwo siye nan na muka samu riba da yawa nan muna iya samun kuɗi da sa a ba mata waɗanda za a raba musu masu aiki. To aran ke mm. so noro karon goni gidi sifo di na aran ta. Keski nan namu da muka aje cikin su akwai sauran ayyuka da sauran kayayyaki waɗanda furoshin ba ta sai muna ba. Muka ɗibi kuɗin mu cikin kes muka saye muka fara wanga aikin lokacin da za a muna formation. Sa'an nan muna ba mata bashi suna ɗauka bashi suna zuwa suna sana'a ana maidowa wata guda ka ta ka sana'a kamar doka kawo riba ba mu sa riba da yawa tun suke tsakanin mu na gurfumakin mu ana ba su suna yi masu sana'a sun kai sana'a sai su su kawo abun gari ba muna ajiye kuɗi saboda ƙananan yan prairie abinda da ga shigowa da ba mu yi tsammani da shi ba kashe kashen kuɗi don mu yi amfani da su arun group mu garo karon gona te da gonda goifo da goifo en karon te wal garo daino taron a ba gari kadai aikin muna aiki da yawa bayan dama muna sarrafa wanga garin mai ba irin wanga ba yanzu da an koya muna muna cosmetic muna sabili muna yi a commerce ke mu duka muna yi sabon da sabon likido ka ran gate mhm. gorno ogon tun garan don nan wala aran da yin wala kan mu ciki akwai formatrice cikin mu wa'en daga yin wa'annan abun gan ni ma kai na formatrice ce ina yi ina yin sabuni da turare muna yi sosai muna koya mata muna sa kuɗin mu muna yi muna saisuwa Fidèles auditeurs, vous venez d'écouter là la première partie de notre entretien du jour avec Zara Madi, la présidente du groupement Godia Gaala de Felengue, spécialisée dans la fabrication de farine pour enfants. À présent, écoutons ensemble le prédicateur. Ruki, à quelques jours de la fête du mois de Ramadan, certaines femmes s'attellent déjà dans les préparatifs, selon Malama Amina Aliou prédicatrice, les femmes doivent davantage multiplier les bonnes œuvres et soutenir leurs époux afin de bénéficier des bienfaits du ramadan. Elle nous en dit plus au micro de Hawa Ousmane. sallah ya gabato wasu maza ki ga hankalin su ya karkata ba batun yin ibada din bane a gaban su a'a me zan siya me zan je ko da kananan yara sun riga sun dan gane yanayin canjin rayuwa balle ke da kika manyanta kin hankalta sai ki zama mai tausayi manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yana fushi da dukkan mutum da za ta dora ba mijinta abin da ya fi karfinsa in ba kina neman Allah ya fushi da ke ne? to ki zama mai tausayi da abin da Allah ya bashi ya kawo ki mishi addu'a Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara maka buɗi ki kara samun daraja da mutunci a idanuwansa shi ya kamata ki kai ki kuskura ki bata riya za a yi wannan ne zaka sayo mana wancan shekara aika zane ne kai a'a mu zama masu haƙuri shi Allah ubangiji ya ce inna Allah ma'as sabirin in kin zama mai haƙuri to Allah yana tare da ki Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production.

kawo da aka son taimako za mu iya taimakawa cikin wannan abun gashin garin yara ba mu kadai ba wanga kuma garin yaran mun karba shi sai mun mutu mun bar mu mu mun bar mu shikokin mu duk sai sun yi aiki da shi kuma kowa al'umma filin sai an yi alfahari da shi son haram mai tuno ba su zan kayan gona kayan goga garo don don eh muna da cikin makin mu akwai makin zan suna tare da mu su ma suna tare da abun gashin yin garin akwai masu waɗanda muka sa su tai talla akwai waɗanda ga buga garin suna ayyuka daban-daban tare da mu mun gai mun gai bor margano zankai to 20 ne su ma group makin su da mun kai forme karan ne forme eske ingai wo son igogo te wala iga kamba da ngaran sun zankai wa karan da nan di dirko te baran sino ingai bumbo igin te wali sun te. yawa ko babu mu waɗanda yaran waɗanda a tare da mu ko babu mu wurin wanga sarrafa garin suna iya sarrafa shi suna tare da mu suna aika sun ga duka aika tare tare da su muka ayyukan duka ayyukan da muka nan muna yi ko babu nan suna iya yin shi to son ne aron group mun wonon gora na ran garo wote to wuri na an kai muna wuri na an ka ba mayor ya ba lokacin da project grad ta zo tan ka an ka doki group makin mu don mayor ya ba da plus an kai muna dakin musamman an ka sa mashinoni wurin babu dauda ko da takalmi ba a shiga in ta shiga ma hannuwanka kafin ka shiga ɗakin sai ka wanke hannuwanka da abin ga oji javel sa'annan ka shiga cikin ɗakin ko takalmin da muka sa cikin aikin cikin ɗaki suke ba a shiga da takalmi na waje suna cikin ɗaki waɗanda muka aiki da su komi ba a hiddo shi waje ko ba kitan hatsin da aka yi cikin ɗakin na akwai sal-sal an yi sal-sal-sal daki daki daki an kai ko wani daki akwai ɗakin da aka bakita can gaba akwai mangaza inda muka ajiye. abincin can gaba akwai inda aka wankewa can gaba akwai inda aka shanyawa sa'annan eh, abun gashi wurin mashinonin su musamman akwai tuwahinsu daban teninsu daban ta da aka shiga da wurin sarrafa garin inda mashin yake ni na isa hospital borai garo bumbu iga da ibi koi ga zanka muzu gantai malitri mm-hmm. no igi koi gi hangan dindai. Mm-hmm. borno gono wari fon no re ko no gono kan kaga mm, ataba ga ma kan wani agite zanka malitri koi sai wal matano ce to dama cikin tsarin aiki na sai an kai shi laboratoire an yi analysis shi an gani tsatsatsar shi ke bai da dauda bai da komai sa'annan abu sai da shi suka suwa resulta ya huto a ce muna garin mu yayi sa'annan mu saida a shek production kuma kowane sarrafa da mun kai sai mun aika laboratoire yanzu haka ma mun aika wanda mun ka sarrafa mun aika shi shi can muna shirin resultat ta hito wanda mun ka buga mu hiddo kuma mu saida so handu kullu rani gin ita yace margicin nuwaran gihin ganera yanzu na mun ka fara mai kahin mu fara mun doko na walam kahin mu fara sarrafa namu dan namu yayi rita tun da batimakin namu ya yi retar kahin a kare mun yi a publicity da na walam muna ɗauko na walam muna sai suwa muna sai da musu in mun ɗauko sako a newswomen sako cikin shi ɗa ɗari akwai na son a cikin sako muna ɗauka semen muna sai da garin mu aika musu kuɗi kuma su aiko wani sako. to su harin wani ka aron gona ga te sako margina harin sako nera. don sak inda aka sa shi ciki ba farsaka ba aka sai suwa da guda guda aka sai suwa ashirin masu doka anguro su kadai aka yi ma ragowa ana musu ragowa in sun can inife a saida musu ana rage musu sakon ana sa shi abinda sa aka sa su cikin sako duk cikin tsaftan ne sako mai leda aka sa su ciki a ɗarmi dan ba a barin shi expose a ler libre a dakili ce yan forma ni ga di wai ina kiran mata masu yara su yi amfani da wanga garin don mai ƙara yaran suna ba don tamuwa kaɗai karewar tamuwa kuma yana kare karfin cikin yaro uwayen iya suna sarrafa suna sassasa da ba da nono yaron su bai rishin lahiya suna samun yaro yadda suka son su son cen fulmani ta waburai mu kayan gogoro kayan siga haikulte waɗanda ba su da aiki su yi kokari su samu aikin yi idan insha Allahu wanga abin namu ya girma mun samu abun ga da yawa muna kira ga ɗannanmu da iyanmu da wannan muna kira gare su su zo don su shiga cikin wannan abun ga su gani a ta sarrafa tare da su samu kasuwa ko ina Merci Zaramadi pour cet entretien accordé à Salamotou Kadri. Chers auditeurs, à présent la rubrique Conseil du nutritionniste. Pendant ce mois de Ramadan, il est fortement recommandé de contrôler son alimentation selon les spécialistes. Certains aliments sont déconseillés au souhour. Abdelrazak Bello, nutritionniste, donne des conseils pratiques. Il est au micro de Hassan Nourou Abdraman les aliments qui sont les plus utiles au monde du sourd. C'est vraiment les féculents, les céréales, les tubercules, parce que ce sont des aliments qui contiennent de l'énergie et cette énergie qui va être libérée de façon lente et ça, ça va permettre aux jeunes de tenir plus longtemps, d'arriver au mode de la rupture. Maintenant, euh, à côté de cela, il faut, tant que cela est possible, associer euh, d'autres aliments, notamment les, fruits et légumes, notamment qui sont imbibés d'eau, pour permettre de favoriser une meilleure hydratation de l'organisme. Je dirais pas forcément éviter, mais je dirais qu'il faut faire attention à ces aliments-là. De façon générale, les fruitures à consommer avec modération, le café et le thé qu'il faudrait consommer avec beaucoup de modération, pour la simple raison que le café et le thé entraînent une élimination d'urine, ce qui en temps normal est une bonne chose, mais à l'occasion du ramadan, l'eau qui est perdue ne peut pas être remplacée et du coup ça peut favoriser, euh, augmenter la sensation de soif, ça peut augmenter la déshydratation. Chers auditeurs, il est 11h passé de 16 minutes et c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire. On note euh, ces derniers mois dans la région de Difa, plus précisément dans le département de Ndjindjimi, les conflits autour des points d'eau qui parfois conduisent à des pertes en vies humaines. Malgré toutes les sensibilisations, les autorités administratives et coutumières mènent des actions suivant ce reportage d'Abdoulaye Mena. La région de Difa connaît depuis 2015 une situation sécuritaire fragile. Des centaines de réfugiés venus du Nigeria vivent sur des sites dispersés autour de la ville de Ningimi où ils ont trouvé refuge. Des conflits naissent entre communautés. On note des tensions liées à l'accès aux ressources partagées, notamment le point d'eau, ressource précieuse pour tous les êtres humains. Pourquoi le conflit autour des points d'eau Alkas Ngoni est un spécialiste en prévention et gestion des conflits. Il y a certainement des conflits qui se naissent aux alentours des points d'eau parce que généralement les gens ne respectent pas les règlements d'usage du comité des points d'eau et surtout les femmes. En de choses, elles se battent, elles font des cris, des problèmes, surtout au niveau de la quai. Les messages que j'ai à lancer aux femmes et aux jeunes filles, c'est parce que généralement ce sont elles qui sont à l'approche des points d'eau puisqu'elles utilisent les points d'eau plus que les autres. Donc c'est à eux de respecter les tours de faire tout pour qu'il n'y ait pas assez de conflits autour de Pointo. Nous avons rencontré Madame Inoua Bintou qui est en attente au niveau d'un forage. Elle nous explique les raisons qui les poussent à Akwai matsala suna faɗa mutane sosai kaga irin jayen da mutanen na a tare kaga yanzu matsala wanda bai da hakuri ya dole ya faɗa da mutum duk famfo fa sai an yi faɗa. To misali yanzu ni na riga ka kai ka zo ka ce sai ka ɗauka kai ka matsu da ruwa ka shiga ka ce za ka ɗauka ai ba zan barka ba to shine zai ka faɗa shawarar da zan bada din dai ai kokari a samu ruwan ya wadatu saboda gaskiya Pour Madame Ousmane Zenabou, une gestionnaire de la fontaine à Mamari, elles font de leur mieux pour sensibiliser les femmes sur l'importance de la paix. yanzu gashi nan dai cunkusu mutane ni dai ina ta bakin kokari na ka a musu fada kamar wanda suke wajen nan akwai wanda kamar sun ni a nan ma nake yuni ma wannan famfo nake yuni saboda in sun zo a ba su ruwa su tai da wuri bido ɗaya ɗaya wannan tunda akwai wanda suke zuwa can san kilo su doka akai wajen fadace fadacen kuma muna gaya musu wajen ruwa in ka zo ka yi fada kenan baka yi komai ba muna waya musu kai in kamar sun gani dai mutane a matsi a ba su ruwa su ma su tahi yanzu tunda layi layi ne ake bi akwai wanda suka zo ba su iya tsaya a layi sai su ci ai sai sun shiga gaba shine wanda yake kawo fada kuma wani bai da ma bido da yawa wani kaman kai kana da goma sai ka ce ka cika goman ka duka kuma mai daya bai biyu ya samu a lokacin ma kuma tsakanin su kuma fada zai zo quel rôle joue les associations des femmes de Ningimi dans le cadre des conflits autour des points d'eau élément de réponse avec madame Ousseina Abari présidente de l'association Zamantare de Ningimi nous nous évoluons en structure en réseau nous sommes dans un réseau et nous avons un objectif au de prévenir les conflits. Nous faisons la prévention des conflits, donc avant même qu'il y ait conflit, nous nous jouant un rôle de sensibilisatrice. Donc, vous voyez, c'est aussi un rôle que nous jouons. Et s'il y a un conflit, c'est le règlement à l'amiable que nous faisons. Si ça dépasse le règlement à l'amiable, nous les accompagnons vers les autorités coutumières et les autorités administratives pour avoir une solution. Il est à noter qu'il est indispensable de connaître et d'intégrer les différentes expériences et capacités des femmes dans tous les aspects des opérations de résolution des conflits et consolidation de la paix pour assurer le succès des efforts de maintien de la paix et garantir une paix durable dans la région des Difa. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, direction Gaïa pour l'écho des rejoints. Oui, tout pendant ce mois de Ramadan, certaines femmes font recours à la prise de certains médicaments pour retarder leur cycle menstruel, une chose qui peut avoir des conséquences sur la santé, suivant le reportage de notre correspondante de Gaïa, Ramatou Isaka Wanke. a cikin watan ramadan akwai mata waɗanda suke yin al'adansu wasu mata suna amfani da wasu magunguna na likita kamar kwayoyi don shinkirta aihuwa cewa da filul zuwaira na daga cikin waɗannan matan da suke amfani da wannan hanyar duk da illar da waɗannan kayayyakin ke aifarwa kuma a cewarta ta sha ganin mata da suke shan wannan maganin kuma suka fuskanci matsala ta wannan hanyar ta ce. Na saba ganin mata da yawa da suke shan magani don su tsayar da al'adansu to kuma na kuma gani da abin ya aifar musu da matsala ko kuma bayan azumin al'adar ta ki tahowa ko kuma in ya zo ya ki tsayawa to sai dai wannan ba zai ana ni ba dan ni ban taba fuskantar wani matsala ba kuma yanzu ni na shekara da shekaru da nake irin wa'annan kuma muna yin shi ne dan wata ramkan azumi biya gare shi yana yiwa bayan azumi in ka zo ramkan shi zai cikin zahi ne yana ba mu wahala sosai da shi ne mutum ya kai so ka yi shi cikin azumin ka gama shi gaba daya tare da mutane ka san dai da ba a biyan ka bashi ko guda a cewar dr bisal sagir yana da kyau mata su ringa tuntubar likitoci ko kuma su nemi shawarwarin kwararrun kiwon lafiya kafin su sha duk wani magani to ba nan ne matsalan take ba matsalan tana tasowa ne inda me ake amfani da shi wajen tsaidawa tunda yan aka ɗauki kamar ƙasashe irin ƙasashe masu tasowa irin su nijar haka Za ka samu akasarin galibin matan ba makarantar boko suka je ba kuma su ba likitoci ba ne. to amma kuma in suka tashi tsaye da hailansu za su tsaye ta kamar yadda suke so to inda illa take me ake amfani da shi wurin tsaidawan a yau in ka tambayi matan akasarin su wata ce ta ji labarin wata ta tsaida ita ma a bata labarin wannan maganin da aka tsaida da shi ita ma sai ta amfani da shi wajen tsayarwa sannan kin ga nan za a samu matsala ta farko saboda ta yiwu maganin da waccan ta yi amfani da shi bai cuta mata ba wannan in ta amfani da shi sai ya cuta mata to bayan wannan kuma tsaida da suke yi akasari ba sa tambayar kamar a ce me ya ra'ayin likita wanda yake kwararre bisa ga irin wannan fannin kafin su tsaida akasari su suke tsaida da kansu to bayan wannan kuma akwai irin wani lokacin ko an tsaida hailan an ga kamar ta tsaya wani lokacin za a ga kamar ana samun kamar jinin zai zo kaɗan haka zai zo kamar ba da yawa ba kuma sai yana yi yana daukewa ko kuma a ce kamar sikil din nata na hailan ko na al'adan sai ya rikice sai ya jagule to wannan shi makaron kansa za a iya kiransa kamar da matsaloli waɗanda kamar wannan abin yake iya haddasawa musamman in dai har ba a nemi ra'ayi na kwararren eh, likita wanda ya danganci irin wannan fannin ba. To sai dai ba dukkanin mata ne suke da ra'ayi ɗaya ba game da shan waɗannan ƙwayoyin ba. Uwar gida ma mata ta baiwa sauran mata shawara akan wannan batun. Ni a ra'ayina bai kamata ba mace don kina wanki kowane wata wata mai albarka ya zo da muke neman lada cikin shi ki sha magani cike don kake wanki bai kamata ba ne kwanakin nan da zaki kwana ɗaya biyu uku hudu ko satin nan bari wankin ke taho in watan azumi ya wuce in an yi sallah a washe garin kina iya biyan azumin ki da ake binki amma kike baki so abinci azumi wannan mace duka mai wanki bai kamata ta yi wannan abu da kyawu a cewar masana a bisa kan fannin kiwon lafiya yana da matukar muhimmanci mutane su kula da lafiyarsu a cikin wannan watan na ramadana Chers auditeurs, place à présent avec le sport. Nous avons Hassimi Gourouza sur place. Bonjour Gourouza. Bonjour euh, Salamatou. Bonjour Ruki. Bonjour Gourouza. Gourouza, le MENA national du Niger a bouclé son stage au Maroc pour les journées FIFA. Oui, Salamatou, le MENA national du Niger était face hier au stade euh, Berachid face aux étalons du Burkina Faso. 1-1 était le score final de cette rencontre qui entre dans ce cadre, euh, dans le cadre des journées FIFA que les différentes équipes nationales essaient d'évacuer avant les éliminatoires de la Coupe du Monde et de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Malgré ce match nul devant les Étalons, le staff technique du MENA et les joueurs estiment que le MENA s'est bien comporté devant les Burkinabés, suivant la réaction du capitaine du MENA national Issoufou Maroudi Palé juste après le match joint par Salamatou Kadri. on a bien réagi. Il fallait qu'on gagne. Comme je l'ai dit, euh, le premier match face au Togo, on avait la possibilité de gagner le match. Mais là, on fait un match nul euh, contre une très bonne équipe organisée du Burkina. Nous aussi, on gagne beaucoup en confiance. Donc, euh, comme je l'ai dit, l'équipe vit bien avec l'état d'esprit que le coach essaye d'amener. Vous voyez, tout le monde joue. Il y a d'autres qui n'ont pas pu jouer, mais qui auront encore l'occasion. Donc, je crois qu'on a fait un match respectable dans l'ensemble il faut essayer maintenant d'aller chercher les victoires. Et on espère, Inch'Allah, que notre euh, stade sera prêt pour les éliminatoires de la Cannes. Voilà, c'était là euh, le capitaine du Meina national, Issoufou Maroudi Palé, au micro de Salamatou Kadri. Notons que les poulains de Badouzaki ont raté leur première euh, sortie, il faut le rappeler, devant les éperviers du Togo sur le score de 2 buts à 1. Gourouza, les 13e Jeux africains ont pris fin à Accra, au Ghana, le 23 mars 2024. Euh, oui, euh, rookie le Niger était à ce rendez-vous du donner et de recevoir dans plusieurs disciplines, dont l'athlétisme. Euh, bien que nos athlètes n'ont pas pu avoir des médailles, mais ils étaient en finale et ont une bonne performance à cette compétition africaine. Nous nous sommes entretenus avec Abdullah Ousmane, entraîneur sprinteur en haie et qui a accompagné les athlètes à Accra. Écoutons-le tout cas, c'est un bilan très positif parce qu'aujourd'hui, sur les 54 nations, on a fini 16e. Inch'Allah, grâce aux euh, différents efforts du chef de l'État, du ministère, du comité olympique, et aussi des différents partenaires, et aussi de l'effort de toutes les fédérations vous étiez avec combien d'athlètes Environ 16 athlètes, parce qu'il y a deux athlètes, il y a deux boxeurs, il y a quatre judokas, il y a six taekwondoïnes engagés. Oui, en athlétisme, vous avez combien de médailles Non, en athlétisme, on n'a pas pu avoir de médailles, et, mais euh, on a pu avoir des meilleures performances de la saison parce que tous nos deux étaient jusqu'en finale. Et aussi, vous savez le, niveau maintenant est très élevé et aussi avoir accès jusqu'en finale. Les noms de deux athlètes Il y il est au centre de Dakar, il fait les 110 hein. Lui aussi, c'est sa première course sur piste ouverte parce qu'il était à des meetings au niveau de la France, des meetings en salle il y a aussi Samira Awali, elle aussi, et, elle, a, a, pu accéder jusqu'en finale des 400 mètres. Malgré le manque de médailles, vous êtes un peu satisfait En tout cas, je, suis entièrement même. Et aussi la balle des mains supérieurs au niveau de la fédération. Il sent et le temps nous dira autre chose. Euh, maintenant, il y a quelle euh, compétition en vue Et il y aura le championnat d'Afrique à Douala. Et il y aura aussi les Jeux de la zone 2 à Cotonou. Il y aura le meeting de Dakar, il y aura le meeting de Douala encore, il y aura encore le meeting d'Abidjan, voire les JO aussi. Euh, le Niger euh, peut avoir euh, des médailles. En tout cas, on va aller sur, cette base de, de médailles, ou bien même avoir au moins accéder à la phase finale. Voilà, c'est tout pour euh, le sport. Euh, Salamatou et Ruki. Merci Gourouza pour toutes ces informations et bonne journée. Merci beaucoup. Place à présent à la rubrique Portrait Salamatou. Ruki, le portrait d'aujourd'hui s'intéresse à un jeune étudiant en année de licence transport logistique. Il s'agit de Justin Nunguma Kampaure qui est aussi revendeur en des coques et anti-chocs de téléphone portable par moment pour joindre les deux bouts. Son portrait est dressé par Rukayeto Abdraman, rendu au studio par Mama Ada. Kwali cike da kayayyakin wayoyin salula da wasu kewaye da waɗannan kayayyaki ne Justin ke zagaye hanyoyin yamai domin kai masu saye. Bayan da na samu birbe ɗina sai da na yi shekaru biyu bana tafiya makaranta saboda ban da hali. Sai bayan haka ne daraktan makarantar EJM ya saka ni a makarantarsa. A shekara ta uku sai na shiga sayar da antishok na waya wanda na fara da jarin kawo mashabiyar amma a yanzu ina da antishock da suka dubu dari da hamsin. A pepere 150 mil antishock. Tunanin wannan matashi ɗalibi mai shekaru 27 shine kai ya zura hannu ko roƙo ga wani mutum. Dalilin kenan Justin yake na cewa duk da matsaloli yana haɗa karatu da aikinsa. Ina fuskantar wasu matsaloli saboda idan ina da buƙatar kuɗi domin biyan kuɗin karatu na biya ko wasu kayan makaranta sai bayan na sauka. sauka daga makaranta sannan nake tafiya neman kuɗin bayan lokacin sai kuma na yi bitar karatuna barci bai isa na da daddare kuma ina sayar da kayan har zuwa karfe goma bayan haka sai na je na yi wanka na ci abinci wani lokaci ina fara bitar karatu ne daga karfe goma sha ɗaya zuwa goma sha biyu na dare cewar a bikiyar karatunsa aisa justin mutum ne mai kuzari da ba ya da baya. Ni dai tun da na san shi mutum ne mai kokari. don kun ga ta hanyar kasuwancin shi ne yake samu yana kore ma bakin shi guda kuma yana ɗaukar nauyin kansa da na karatunsa da 'yan uwansa. Ina alfahari da shi saboda hakan kuma ina bashi goyon baya. In sauran matasa suna iya yin kamar yadda yake yi

On entame à présent la rubrique rose. Aujourd'hui, les filles nous présentent une recette traditionnelle dénommée Danwake, préparée à base de la farine de niébé et du blé. Dans l'espace astuce beauté, il sera question des masques faits maison pour la beauté et le bien-être de votre peau. On écoute. tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Coucou les filles, bienvenue sur cet espace rose du studio Kalangu. Aujourd'hui, nous allons voir des versions légèrement revisitées de certains de nos petits plats que l'on chérit tant. Commençons par le danwake. Ces délicieuses boules faites à base de pâte de niébé que l'on retrouve vers Zender, Maradi et finalement un peu partout au Niger. Première étape de notre recette, la farine de danwake. Pour sa préparation, mettez autant de haricots que de manioc séché que l'on retrouve sur le marché et faites moudre finement le tout. Ajoutez à ce mélange votre poudre de feuilles de baobab, miyakuka ou kofoi. Je vous préviens sur ce coup, n'en mettez pas des tonnes, ça peut altérer le goût de vos danwaki. Pour de belles et délicieuses boules de danwaki, utilisez un tamis fin pour éliminer un maximum de grumeaux et avoir une pâte bien lisse. Mélangez du natron et du sel dans un grand bol, puis ajoutez de l'eau. Versez délicatement cette eau salée sur votre farine, puis malaxez. Votre pâte ne doit être ni trop dure, ni trop molle. Posez une assez grande marmite au feu avec une bonne quantité d'eau à bouillir. Baissez le feu, puis à l'aide de vos doigts ou d'une petite cuillère, faites de petites boules dans l'eau bouillante. Les petites boules cuisent et se mangent plus facilement. Une fois vos boules cuites, retirez-les et plongez-les dans de l'eau claire. Vous pouvez les déguster avec une petite sauce pimentée, un peu de mayonnaise et du citron et le tour est joué. En vacances à Gouré, j'ai découvert que l'on pouvait manger des danwakés avec du moringa, mettre la pâte d'arachide et tous les autres assaisonnements. Vous pouvez même découper des œufs durs pour accompagner votre plat. Essayez, vous pouvez aimer. Bon appétit les amis Bonsoir, aujourd'hui avec moi dans l'espace Astuce Beauté, nous allons découvrir ensemble des masques faits maison pour la beauté et le bien-être de votre peau. On va d'abord commencer par le masque anti-acné à base d'arbre à thé. Pour les poids à problème qui connaissent le calvaire de l'acné au-delà de l'adolescence, l'arbre à thé est l'ingrédient incontournable en matière de soins naturels anti-acné grâce à ses propriétés purifiantes mais aussi assainissantes. Donc vous aurez besoin juste de yaourt nature, de trois gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé qu'on appelle aussi titri pour les anglophones. Vous devez incorporer les trois gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé dans le yaourt et mélanger. Appliquez le masque sur une peau propre et laissez poser 15 minutes. Rincez à l'eau claire et tiède et frottez. Et voilà, votre peau est beaucoup plus nette. Pour le deuxième masque, c'est un masque hydratant à base de concombre. Pour les peaux sèches qui tiraillent, il vous faut un concombre en yaourt. La recette épluchez le concombre et mixez-le avec le yaourt. Appliquez la préparation sur votre visage et laissez poser 15 minutes. Rincez à l'eau claire et tiède votre peau et repulpez. Merci bien Rocky et merci aux filles de nous avoir suivis. On se dit à demain pour encore plus de bons plans. C'était la rubrique rose. Le Niger sur Kalangou se poursuit avec la chronique Loti. Ruki, le Loti du desk femme du studio Kalangou traite aujourd'hui des femmes qui, pour grossir, prennent des sureaux ou médicaments sans aucune consultation médicale. Oui, Salamoto, en effet, elles sont nombreuses les femmes qui prennent, qui, qui sont prises plutôt dans le piège des médicaments de la rue. Et la consommation de ces produits est nuisible à la santé de ces femmes qui font cette pratique. Écoutons Salamoto et... <laughs> On va t'écouter avec euh, Aminata Boubacar sur le sujet. Loti. Loti. Loti. Así vamos, Taxi. Taxi man bo biyal gorfo. Taxi. irbo raizai he wali sigri ay no wali sinday no rum buradu no wal no no taksi mana ite kan susu bo ka soy bo koy woyno ray man ko kai gai sambu ha ummu he ni bani. he bani sama wala zalika mata no gote tali kul sino dai man gano ni go kai. ai di ni go ga taksi gai fu dai nay go koy ai bisa air phone ya kai go kai ga taksi ceci amma son kan nika kan girta yi bor hinka an ga te son yi mudu taksi me yir mu fonda te bandi. to amma za kai di nan go ne dine no fuyan nan mu ir tamu muta mu ko son dair ir sidi nan to za kan ni ci ir mu koi hmm son da dai koi fuyan ai gai login foi kana tai wani zan kai se hey ni ga bai wadin dai no ga kani se gina dai nai koi gidan se leda ni go gidi <sighs> he zalika <sighs> ai farga zalika ni woni ga wasi bumbono guni me <sighs> he masina se ya zagaye a no gogi salon fon dobon boho nan ke kursiyango ma ga bisir mu kwai ne dine dira wono hanni gogu funsu ai zali kai sin ne sai sanno dai kan ai ne hangan wo sintin ai sin ga hai kul han sai bonse ne da ne ai bina ga funsu dai dole no ai ha walla haikun nai sin han sai bon sai ha kalun wari nwa da farkai amma su kungu wani mu kulmanta haikun ka kadda vitamini e zai kai gogo gon vita ifo za wat fonon gogo vitamin han dai fo gindan vitamin hanya no kai ni bare ni min bon wino ne bai <laughs> dukuri wai buya ai ba han kan sai goga han boro

kopukama lafusi dina welo he ngwaga he ne se daiduwe ai ha ga gaiga iswemma ai wallahi ya sintin wasai sai bumbo danu ai gogi ni sai kan safarai din si da ni me ka furai sai kwato anyo at fura ai fere sai kwato anyo at sani e gun gida kan dige ma ni wo da hautun hun kuna ga diran din ni go dai le da biyo ai ya bin da ai sugun sai fasa rika ni di safarai wo kulu haddai tofu ai gidan bidon fura nai mai harda ni gizin gizin gizin kikara habi za fo da kyar mara dai go ka ni ga mi karba bagan dai ni su bai kan safarai wa hanyen wo kan din ga han no sino hey irwe bore wa tu sa gorgo don saaruno saruno don zagayen borabi he don da saruno don ay wacce budan na dono han zagayen Merci les filles pour vos conseils, chers auditeurs. Il est temps de découvrir la recette du jour. La cuisine nigérienne est diverse et variée. Aujourd'hui, Hajia Gambo nous explique la recette du, du fankasu à la soupe poulet. Elle est au micro de Zainabou Abdou. ne kuke nan yau? Fankasu da mil kaza. Ita fankasun ya ne ake yin ta? Fankasun alkama ce a surkwa a baka ce a gyara shi da kyau. ya bushe a shanya shi bayan ya bushe a gyara shi saltan duka in ya fita a kai shi a niƙa shi a niƙa shi gari limis in ya nufu a kawo a tankaɗe a hudda disa-disan wannan garin nan shine za a kwaba a sa mishi is da sukari da gishiri a gama a sa sai a kwaba sai a bari ya tashi ya tashi lokacin nan a dora mai sai a zuba ana soya mai iya zahi cirewa za kai da hannu kana ɗauka kana zuba. Ita fa kasu sai dai da miyar kaza ce ake cinta. Da miyar nama ma ana yin ta. Kowanne ma ana yi. yanzu da miyan kaza da naman kaza dai ne muke nan ga to ita miyan nan naku na naman kaza ya kuke ne albasa ce muka soya albasa in ta soyu muka sa mishi tomati poivre su persil da duk yaji dai ta hormuwa komi da komi muka sa ya narke ita kazal ita ma muka gyara ta da kyau sai muka zuba ta a ciki ba mu soya kazal saboda gukin ta yake yi kazal ɗanya haka nan muka sa shi cikin jikin mu sa mishi tomati da komi da komi daga nan in ya dahu ya dahu da kyau ya soyu da kyau ya kama jikin shi lokacin da sai mu zuba mishi ruwa daidai yadda muke so sai mu bar shi kan wuta mu bar shi haka nan ya ɗauki kamar awa guda ya dahu da kyau lokacin da sai mu sabke kasu miya salamatu boro ware se to hlane fangani bi kirzum kai ni ganna koy fuyan ni dai se sup fe yuan kan fa ya mandir gana ga ba ma kiyir wan hangan kai singai mun profite da surtout ke shaf-shaf no nte halaba ya nuru kini bai de boro zumbu koy zumbu ya era ni zumbu ni ga ni mu koy fu was was nem koy ga num du dai hay kan ni te me ferma ma se was wasi wadin noyi wo soni di kan ay zumbu ay profite ku koy habu din koy habu nim ci ni fe jaham maske ki kan gonda mani ya madin ce dai ni fegi fegi zi kaina ama hannu ni ma dai dunga ba nim dai wo kan gonda biri dunga ba nim si dai wo kan gonda biri nin no gobe kan gate ni si nim dai ni hina wani mace ci ni zanu da habura mu dai tafarnuwa persid seleri deja bor woy bor kul gonda ya zai dinga nyama nyama fu mhm. nim du ni albasal tomat fresh barkan wa tomate hari mu dai tomate hari barkan sun wa mu nim dai tomate fresh ton ko tai pavron nim ka nim du ni wana persil selerie inga mu ne mi dai wato din cin gane garan de kofu za fon da rani gida ingino da goni sai fu mo din ka halas wato kan cin se ni ka to fu nim ka ni min ku so sambu ni ma nyum kalan bori da gazunu wala sharbon nu ne min kuso kare mai ne sharbon haurno ga kanu sharbon haruwa kanu a ga mm. lokaci sambo amma a ga nini mm. a ga nini ga bori amma wo nin no bai wo kan ga tenisi, da gazu no da turi no da sharbon no wo kan ni ba ni min kuso da ke wato cin ganin ka ni hamodin kan ni kate ma patpati ma nyum kalam bori kan ga nan dai yulku yulku yulku don kul mu fatta turu bundu bundai don kul kan go kole hamoga ikun ni mika ma nyum ya kina kuno masai ko da ni kusora madan madan ni kusora makamin albasulo dumbu dumbu ba su hari ba kai na su hari ni madan ya dun kusora ne min albasolo dumbu dumbu dumbu dumbu dumbu kala bori ne ma daka abu n cinga ne min persilo ne sai leriyo da ne tonkota ya da tafarnuwa ne mi da humburora ne mi dur kala bori watu kanga ne ni ingamo ne ma ka ne ma dan ne kusora hmm. ne min tomate fresh dumbu dumbu ngi mo mem tan ni ma bara kusura ni minu kusu dabu kaina fu ni bai ham ngi bon se bun bo dinne dan kusura aga te hari mhm. ya ni ga mon toni ma har dan nan am fuful kaina fu ngi bon se wat kan agogo fuful ni kuso go da te wato en cinga ni min ya zo firi dinne ya zo firi madan tasara ni madan hari buryan igi dan gabu buryan mu isi ba gabu Zamu ni bai gabu foyan igi foi bi bandino asibori hmm. me ding ba ni ginga ka gabu kaina ni fo da gabu cirano goni sai ni ka kai ni fo ni dan ni tasara wato ni cinga ni min ya zo mu sambu ni ka kai ni fo ni dan tasara ya ji fo dumo ya ji marga marga ya ji marga marga dai kan goni sai hmm. ni ka kai ni fo nim dan kun mu da hari zamni bai din ya zigonda la buganda mutukul mm. kan din hansan dare ni si jangara la buganda wato cin gani ma dori ni min ku su feri wato cin didi kan deja albasalu da tonkata ya da tomate fresh kulu ila ka ku sora ni gidi kan vapero de ani ba hamu bun bonu couleur barmai ba kan man har dangara go ta haringa bonsi mm-hmm. wato cin no ga ya zo haro ganda gabo kain fo ni ma dorara ni mu da ni won poivre noir kain fo wani poivre bula mu nim dan kain fo nima dangara ya zo haro ngono ga teni seni foi hari nima dawo mm, ai ya lori ka na sai bor sonta lori lori a to da yangin ah. parce que ka dedin ku so ni ningo non ku lori ya dan mm. so ni ga faidin ku so am sabai ga zarga ni ga di a ga zarga ga zarga ga zarga ga zarga ga zarga deja haribo bisara hamu mo si gab zam feji kain hamnu ga zarga ga zarga ga zarga kandim di haro bana ra samun gabon a ga te zangare haikan go hagu jijiyo gutuna bon kan bai kulga mm. wato wancin nigin gon ba ni ga tuna ni kangana amsidi ganda dinga ba borai kanga jiwa gidan ji ji ye ga hagu din wa deja hamo bun bonga bon sa gonda mani gidan a rato chuno nigin haro tonton nin haro tonton nim ka ciri nufu ni mu dan barkan gun roma ji am kan roma ji yo gadan barkan sun roma ji yo ciri kai nufu ham yaman ha ba ro maji mm. ciri nufu a guwasa wasa min ku so da budin da hari watonci cin nodin ba ni kan ne loriya nigi loriya sambu ni ma dangara ni ma dabu ne wo kan boga nim ka ni min pom de taro fasu ni ma fasu ande de no ti ni ma pati karo karo is kain kain fo sukirka am kainan da sukirka o, o am si kasu ya dun kul ni pom de taro mm. nim ka ni wana karo tomu ni ma kosu banda da maka ni ma nyum inga mo ma pati i kaina kaina kaina ka din gonda peci puwa kon kara wana amma ayiwo, wo ki ga nera habu inga no iga dai dai kai ma nyum amma inga wo jinga ba adan karoto da pom de terre aussi mm -hmm. wato nci nimin ku so ni min peci puwa da ngara ne di ni ku so go zarga deja na hamo woni ni min peci puwa se hin sur kaina fu inga mo hadde ni di aman ana kuluwar bar mai dindin ka nini musa indi ka ma nuniya wato ni cin nimin karoto dun pom de tero ni ma bara ah, kusora min haro gun gidi hala foy haro wasinse damu wasinse zam supuno ni gote damu wasinse mhm. nim tonton hari ni min wato ni cin ni karoto dun pom de tero a zarga wat kan cin sen bade kan lalle ni karoto din pom de tero a nini ni hamo nini nini foyo tabani ma kan haya kul sabara wato ni cin ni gini pavron wasambo niga pati niga te karo karo wani dinga ba ma duru dinga ba ni ma dumbu dumbu barga bargin ga e men sai matkan sare yake mot kul kan ni ba mm-hmm. din ba ma duru mata sai matkan ni ba dinga ba ni ba jin da wara mm-hmm. wato wanci ne ni min pavron sambu ni ma dangara ifo seno kan ga nan dai ni fo hawo am kanu mm-hmm. ni ma ni fo hawo gute. ni ma dangara ni mu duni tonkuta izufu wali zin kama sa duru zam deja ndan hamora nim jinda wara borgani ne ka wani sika dinga ba am fotto ni ga faida ya din din si ba am fotto ni ga faida ni na aga ni ma jinda ku sora ni min ku so mu jajab de turi bonno ni go mu turo men da men da ka dan jucire mu faida shargun kaina fo mu faidun ku so igoga lawo kubar nigin ku so zumandi wala avan allawa kubar nigadar ni tastar mu sora nim faida da gazu ba muno ni gazu kul yeti ganda no kalam cindi kayna fo nigdi o fira min zurni fo yogo zarga kal jiyo mu kaya bon bene tak ni supporte no da sharbon muno nim sharbon o kul kam cindi iza fo izin kizi hinza kan bon ku sogo da ke kan dangiyo mu si bagu ma bon purke haro mu su koy kom kutuku wala haro mu bana cire nim fayda nigdi ago zarga jiyo kamun dinga ba ni ko ni gini buru dai aha ai go ba ki kan wa buru fa <laughs> dinga ba buru ni ko gini buru dai bore kan gon wa buru se ngir woni gin amte hari hari am su ko mamte har hari hmm. a kanu amma bore kan dinga ba mono dinga ba ni mawa wadin ga ni gina ku so musa bai zarga a hmm. zarga a zarga nimnan mu. am kom kaino fo sanga mom de lo fattaga o oh, am au am kom kaino fo wato din cingano dinda da kan mobo aga kai hmm. da man tara ga tensin rendezvous am ba wala harogo <laughs> ganda ni kan <laughs> baga ya dinga ni di wone no hun kuna ngono tir wana fegi suppo kan hun kuna irto nan ji salama tan dirga haifo ai man dirga rukaya le maharo haro <laughs> me le maharo mo mantikala ko le maharino hmm. ko gurano ni cici ko hamnu wana gono me ko gura ni ce din tanda sanda sanda ni ga lelanu zanen ka ni ga lele din ba mu wasi har dun gono ni ga tege ara ni mu ni ko gura ni ma ban ni ma haye kulka ni ma dan ni kopura wato in ga din haro zargan di kun ni ga barara ni ma barara ni faida an gono ni ga ga wasi gi hiji hmm. da hiji ni faida da yayi kan ni bai kan wallahi ni ga musai wato in cin ni ma musai ni mu ce cin wana tami tami lilon tame nim kaga kokoso wal ni bongu mi za yakin cine nima kokos kanga nan dai kwa wana ifo ni gane silli silli, silli zaidin kangara ni fam im imsi furu kwara zama askanu da bisa karrara ya ga babar harsu mm to wato cin din da kokoso ma gisi wani din ni gisi wani boryan igba ba citta boryan mo isi ba citta ma citta wo aga kanu zama hawo ga kanu nimke kin citta za fullon wali zihinta manto boryan ni ga mu sai da sukur boryan mo gingai manto durnu wo kan ni ba ingono ntai wai manto ai ga mixeno inganda citta dai ni mixe kala bori dinna duru dinna mu sai da sukur akula fallan kanu zam boryan igne dingai no duru aga bino wa dingai ni mixe yamma dingai ni mu sai da sukur astai wo kan ni ba wato wancin ni ma kokos kala amborin gamu musinin ni kwadin amti hari zaman to modin kaga ko kosu ne di harino ga mm. ka ga barara din na barara ni le maharoti ni mudan sukur kain fo da sukur bo mono ni mudan mm. boren gona kan ga wana le maharai hawai kanu mm-hmm. igidan ara aromatic yan sukur sikir ni le yan boren mo natural ni bara ya cin da kono wo kulkanin handa

Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. Fidèles auditeurs, on va d'abord écouter la culture linguistique avant de passer au message vocaux de nos auditeurs. Donc, euh, pour cette culture, nous sommes avec euh, Moussa Hassan. Il est journaliste et responsable du DEX Jarma. Il va nous expliquer le mot protection civile.

i jiney i arzakai i almanai wone wo kulu go halla sara igi halla sika wada balawo kan borfo gini ga kendigi te ite sanne borfo gini go bardan bra hundora wala iga ceci ka mosa tarorente wala haj fonde kan si bori wala mo afongon kan saru deno kan ka kaya hari ngwari yan eh, yare yan kan yan gutun beno foro yan ka wala hari beri kan go kan amai fon zeri wona yan wakulu ago igoyera kan igi cika bore halasi dite selma kena igine police inganda protection civil bore din hallase bore din isintin ga cecente wa kan cine boro hanna border isara ngeno ko cecen din te wala da fuyan kan bore bon ngeno ko fansi wal gusuno kan bore bon ngeno ko ka wodin wo kulte yadin ga hallase saru sodin agoyogiti labize botukuwa da tali tali yan kayan da saru saru cindo kayan gini kaka gari ise yan gari ne kan protection civil a labize batu a gice ciki halasi a ga ta ise korai a ga kusarai ya dinu a gaban batu mota ise zama hanka adi gini ta ise daran fon kai da wate isa ruso din wata kuri gici nan kan hari beri gini kan na kan gorugo kan hari gini ga bora wa. borem si da na kan igbe kan isa da ru aga ko bore ga igne bore si imsi kinori wor bore ken gori imne imturungu ye bene lakal chandi oh, igi lakkal chandi yani ga wodin kulu tundi ne yanno kan igite bore si yani ga nga ino go bore lakkal chandi imi kaseti iga saper pompe wo kan sen ite hanizo kan bisa ganga ti danji biyan soje ngai mu ngai no kak fa bate ngai wo fa bakati goyo watka hayati igu wasku jinda iga imwa imka dihine nge mo kafa bate ba mota saroro te ce bo kulana gidi bore kai nga faham dai kan gondi lambe igi ce ikka ngai no te pipa no wala bore ne se pipa police amma ga yugne da danjuyen soje kan sigine sapeur pompier france chinga ngai mu matkal loktore goda wasu wasinu igati igi kanda loktor kwar safare jinai kai igi tenan gora igi ce ci da gudan jinai ma wi zadi hinai am skur kak sen nango foda hari mono im buraka harora gaim du brase fabeyo -hmm. to musa ir sabu <laughs> merci beaucoup il est temps maintenant pour nous d'écouter les messages beaucoup de nos auditeurs Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. gaskiya hakikanin gaskiya radio ne wanda ina sauraron shi jehi jehi eh, amma duk sauraron da nake mashi na ga duka komi suna yi suna tattaba ko ina matasa tsofi rashin lahiya komi da ina musu fata alheri allah ubangiji ya sa ci gaba da haka tsayina na ma'aikacin likita ina ƙara jinjina musu da suna taɓa kiwon lahiya to gaskiya studio kalangu kuwa emission ce take katar da kowa da kowa wanda da yake swift kinta ban samun dama sauraron ta sahi tun da sahi da marci ne ake amanta marci dai kamar in muna da dama muna sauraron ta da zanta yana katar da mu kwarai kwarai saboda abubuwa ne da suke tuna da da gargajiya duka kenan saboda shine suke burge ni kuma ina kira da a ci gaba da yi saboda yaran mu da san suka mance da gargajiya a rika sa musu don kas san da lokacin da da na ba ɗaya ne ba. to suna na dai abdu da ikakan eh, studio kalangu gaskiya bata shirye-shiryen ta duka dai shirye-shiryen ta duka muna jin daɗin su babu na yada amma muna sa a haido shiri wanda yake muna iya buga waya mu abin da muke so shi muke bukata gare ku eh shi wannan da suke na muhawara muna jin daɗin shi kwarai ni ne Sahil Prezi fada ba bambanci Arlet lalle dai studio Kalangu gaskiya muna sauraron su kwarai kwarai fiye da yadda ake tunani ma saboda zawar su dinkin nan shirye-shiryen da suke gabatar mu da su na matasa da wayar da kanu da labaru wannan da suke a cikin lokaci gaskiya suna faɗakar da mu kwarai da gaskiya musamman ma yar din su na labaru da suke respectan yar ba a kuskure ma yar din labarai abinda muke bukata a studio yanzu kawai su ƙara faɗaɗa mu shirye C'est shiryen Raoul coach en développement personnel leadership formateur en laboratoire et speaker d'inspiration et de motivation euh, évidemment c'est la première fois que je, prends part une émission j'ai été vraiment impressionné par le professionnalisme l'engouement l'énergie la passion l'amour que vous avez mis c'est exceptionnel et honnêtement je pense que vous êtes en train de faire un travail formidable vous avez besoin d'être encouragé vous avez besoin d'être encore euh, motivé beaucoup plus vous ce que vous êtes de faire. Je pense que si chacun peut essayer de faire son travail de cette façon, dans tous les secteurs, je dis bien dans tous les secteurs, on aura vraiment une amélioration, une progression pour avoir beaucoup plus de résultats pour le développement du Niger, pourquoi pas de l'Afrique et du monde entier. Sunana Ahmad assala ina garin Ciro shirye-shiryen da ke burge ni cikin studio Kalangu akwai labaran su wanda suke wannan ina jin daɗin su sosai da kuma na fada wannan da ake yana ƙayatar da ni ina jin daɗin su. Na babu gyara cikin abubuwan su. Ina musu ƙarfin guwa Allah taimaka musu. Su ce gaba da aikin su muna shuraren su gaskiya muna jin daɗin labaran su. In bin ji labaran su ban ma jin daɗi. Sunana Jana ina sauraron taron studio kalangu garin ciro shirin mata wanda suke yi ranar talata da shirin su na matasa samji da dimash yana kayatar da ni muna jin daɗin haka ina jinjina musu C'est ici que prend fin l'émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez avec euh, Salamot Kadri et Rukayetou Abdram. L'édition a été assurée par Adam Adonwaki et, la technique nous avions Abdulkader Chambiano. Je vous retrouve demain pour le journal en langue jarma. Excellente journée à vous. Bye bye.